بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى إذا قنا ديسيان shi ba bayani ci min littafin alhaqul mubin fi ahadisin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya ashak Muhammadu kabir bin abdullahi alkanawi hafizahullahu ta'ala na gama ya dufe zunicin min littafin albarka kun nabo الحديث wal arba'un hadisin shi ba عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري مالك يجي حويرث سوچو بيبويوي وغا وغتي سوكو صلى الله عليه وسلم غا صلوا كما رأيتموني أصلي annabi ga ya ji sallah kendo na yelemiye juna hadisiyan al الحديث الثاني والأربعون حديث يام شباب يقبيتي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن رواه البخاري ومسلم daga ba uba da yake sami to so cube boyu yuga ga tuce su ku sallallahu alaihi wasallam ga kene la salata liman lam yaqra bi ummi alquran la salata sallada ba liman lam yaqra ya zandoro na be gba bi ummi alquran ne qur'ana na sura kice jiye be ne qur'an yo suratul fatiha hadis al buhari be muslimi to hadisin na wulacin man shi be tiye zai ji sallah zumaya liman bonan e ga wuci ko guta a caga man ga tiwo ade zai ji wadda ta zuma liman bo ko gai gbaka tun wani gbagba so wani gbagba a wadda ga fati agba imu ade na jiga wadda gai gba wa ga gba. amma gai gba tula wa agba na ga ibnu taymiya jiga yi gana da Nga gama boka gan wo egan ya tace tiyan alamarin nan na ya tace ba ta wani wuge gbaso ume gbatula wade ga agba ya farko wuge gbaso wuce da cin leba wato ga agba wuge gbatula babu cin leba don ma doci ga wa ga agba ndoci ga wa agba iji fahimta ku a ci dai ibnu taymiya ji ci ga ga na boka ga na ga yi ga ga agba ma wasu son shi amma ku ga gbatula wa mawa abụọ gina ki sallah juma na wuce amfani be speaker ya ngole ga mu ji wa ga tiya bin wawa a ga wa ga agba kawai to sallah yi shawo matsobawa wa mawaka tun a ga agba to a ci gaga waga betsu da rukuba ni wa gba ji fahimta ko wadda da tuntun rukubu wadda tuntun rukubo a ga wuce gagbo kagan na wa betsu liman da wagi gigba rufe gbaki yan fatiya wani ebe a yan abubakar ta na betun anabi muhammadu dan roku bo ci lamitu roku wani anabi magunga wanda ya raka wuce a wula wani wujan ji fahimta ko to bogo ya gadi na boka gana liman wadda ga yi wakatun asuba maghrib isha sun son shi tukwa ji fahimta ko gaba fatiya ma ya ga dan a ta ga ta te misalan na buwa man na ga yi ga kokoro ji fahimta ko amma da tun da rukuba ni da tun rukuba ga gawa gikina fatiha ba man na gai gana boka gana wale mun sha hadisa ji tabbata tiya mun ci to hatta man na ji be fahimta ya ga mun ga gbatula o ga agbana a tsoke ya kagbo ya lada ga o ga da tun rukubo wa agba wode da tun wode fe lo sallai alhadisu sani wal arba'un ya wuce jani ko salisu wal arba'un hadisiyan shi babe gutaici an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم riwayan no chon gafa kad kafara bi ma unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu ahmad wa abu dahud abu huraira to boyi boyuyu ga mu ga tushi sako sallallahu alaihi wasallam ga ga man ataka hinan zandoro ga da ba e ba sancina amma ga e ba sanci ga zandoro ne ya labariya gaibu yana ji fahimta ko in doro ga ji amfani bayin ce laga gana ta sabiyo wani yau jika na yau e bawara in doro ji ga sace gaga ya wani takadan wa pyoci gaga ya yau ca ga wagan na waga adiya wa adiya an ne ajiya wasu na ja waga yi min na dewa adiya wa zan na ga yi ga kahino zai ga ya labarai yana suna ina jin suna ko yana jin gwagaliyani na moto na yi na ngawa ni yi ho e ba san ci go kawai jin je yi labaru e ba san ci go buna gwa ko e ba san ci jin je ji gina a ga labari be ya jin ma jin de mayawa sai wa de tunde di <laughs> na wai lo yi ngala man na nan wiya istidamul e jin no e zo fi ulla jin no ja fa jin de mayu mu da tsare salamu a logwa a logwa annabi ga ta kahinan zandoro da ba zai labarin yana eh, sona shiga wucin wuliya ku ya labarin yan eh, hali na wuta tiyo bana ma ya kul wani lobo na ca ganza na ya gaskiya e ga man ya ga basancin nan wanda ga gun ya gaskiya annabi ga fakar ka fara ma an zala anzalallah ala muhammad a ke ka zanna ji kafirinci bai na sakuci annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga qur'anin hadisin na ta zuwa imamu amatu abu dahuda ga gobe to kila annabi ci ganwa qur'anu ya to wa ga mana la sha shani qur'anu wa ci mana bobe ba Kur'anu ya na ga ga kufurin duna kufurin ya ji fahimta ko ji kafirinci ne waza, musulunci wani. mun ji bayan da ci bola annabi ga wa ji kafirinci bai na ci a wani ya ya wuna qur'ana ga kulla ya lamu man fi samawati wal al ghaiba allah zan do ke na so samo be kina sai so ko wo be da jiga zan do cipe samarin na unde rikici salam wuna zan do cha ga boci maga ga yawo mafi iba e ga de na iba e ga de ke na sona to e ga yawo ga jinnu nga ga ya bocho idan wala ga o tiya be ko boci na wa be lawa da yawo ebune ya waga jinnu la mutso da ce bai yi labarin yana ja so na yana ja ajini mu fela bai ga yuzai ga biya na uzuri na zanna da yinin bona wuya labari moto na yi na jinnu a daji bincike za ku da ba kaza moto iri kaza ma bai ga yi yan na jiga zan da ce laya sinawari ebune ya mi boci irin na je shere na je ya labari e, ji amfani bai jinnu ji da na emi ya je shere to karayin abin yin gwalo jihar na mamman ibi na bawa gwalo batu na aka gwayan doro yawa adde na dibe wa ya alkhairi na awo wato ya labari he wa fi alkhairi na ya labaru na ya ne sharri na ya labaru na aguka waya waye gara da tun soko zuni Wani zan da ciye lo ba maka shari na da ni da kaga ga ya wato kaga ga ya wai aka bu waya wai alubewa wai àwọn oje kafirinci ji lanna da tanna lanna da jinna gala na ya saba a tsoma wani aga kilo keji iche da ya gbọn zai je ya gan obi aya ni ga saba mu su ko na biya yi kwata na yaran bai otu imani a yi wadda yi ebe na kwata uzuri ga ji ce zun zan doce to musamman ba ya wayi je ke gi siyasa ba na sai na su kwagan gwanin kashin kabu kpayin lo a gi siyasa na gabi da na wuce ngucin layawai dai na wa layawa jina shirku riga ma da laya ji wa ko make lato su kwa kiwo mai alhadisu rabi wal arba'un hadisiyan shibabe gunici عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك صحيح رواه الترمذي daga ba abdullahi ya umar wato ci bai bayu yiwu ga ga sako sallallahu alaihi wasallam ga ke dai man halafa bi ghairi Allah zan doro gashi kuti bai zai ji tsoca na jikuti bai na ji sifato ciyana fakad kafara zanna ji kafirinci au ashiraka zanna yau a to zai go hadisi bena ga abdullahi bin umar ga ko annabi gan ji kafirinci ko wani lafato ci ba ci shakkar rawi na wani to kafirinci ya rikici nan na ya waza musulunci wani kashi na ya waza musulunci wani na yawa za musulunci ba nan shirkun asgar a shirkul asgar nga da wani to nga mala fasara hadisi shi kan doci sawa laulawa man kwajire kata wayi zai wani ra'ayi wani wa ga zan doro haji wani haji kafiri wani tiyan musulunci ko wuna na bi daga fakar kafara ya ci ga yaji fasara e lanasi ji lagun bai waje a gan na ji wani wuna na hadisi na ji na wani wuna na. الحديث الخامس والأربعون حديث ينشب بقسينشي عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح رواه البخاري ومسلم daga ba abu hurairah so ci bai bayu yugan gata su ku sallallahu alaihi wasallam ga kere man gada ilal masjidi zandoro na gati ba lo masalaci na gada gadatu bata dai ina e da gada gadatu ga ya bukurata yau ko ga bukuratun ma bainal fajr wa tulu shams ina e da gada na alfijri lana arbe gi han lalaye gini na ngai kwabe ga datu yan ke ga zando roga sakalo masalaci na tun na alfijir illa na cinye da masalaci auraha raha ngayi zando roga dazan da lokaci ya zuru lasara wani alashi ga da wani ke ga zai ga cinye lo sallah su baji na ko sallah zuru wuce raha zai dasa da lokaci a shi wani lokaci a shi ga mai lokaci zuru bilasar yau a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula so cha shi shi kawo nye nuzulan e ci ba fil janna da mina da janna kullama gada ha kan nuru nuge sakalo musalaci ko

صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه مسلم عبد الله يجي عمر توچو بي بيو يا زغو بابا وغا nga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga kede sallu fi buyutikum ya musulmi ji efe ji salla fi miyejo e ji salla da katata kwejo wala tattakhidhuha quburan e ga katata kwe ji lafi ke kwasha ba nama yagu lafi ke kwasha ji nama kaburu mufrad kubur jamu makbaratu shi giyo kwasha ba kwasha ba ma zukata na wani beji mike ni ko inu peci cayin gwadon go egu lafi ke kwasha ji nama na. yaji sallah giko shaba sai dai da rura dabe wadda kun ji sallah mun ga laifi da ba wadda cin a ga kun sawa ne wadda gi kabari ta nawa o ji sallah amma sallah janaza amma iri na fila na shari'a wa bai yi ga yi jin fimi jo nan ga yi jin wuce gi ko shaba ba ke waga katata ko olugwa waga palo olugwa waga emi olugwa chidie bewe ji sallana emiwe katawe palowe wọn be kí hàn wọn be kabari bẹẹ ji salla gyana rawahu muslim gbogbo musulmin doru dedana kata ugbo na utsa ya gị na afila ya shi na salla na igagon abu na gị na filaji in ji sallah wajibi ta gan waye mito ko zabagi waje wadan mba hal hadisu sabi wal arba'un ya shi babe gutu abaici an abi katada ta radiyallahu anhu daga ba babayen katada wato cube bayuyu qala ugan قال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم قد تجسكو صلى الله عليه وسلم arru'ya salihatu min Allah ina wangi daga batsoci ba mai fi biyu wa ru'ya su'u min shaitan ina daidai ma daga ba shaitan wangi na ke wa ga su ina sakwa ma wa ga beliwe ke wa ga shaitan la unci be wuwa ku ci be kiyaci ne rawahul bukhari wa muslim الحديث الثامن والأربعون حديث يا أرى تدقوا بشي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما صحيح رواه أبو داود عبد الله يا عمرو عمرو سيجي عاص so cube bayu ya abdullahi unga ga ci sako sallallahu alaihi wasallam ga kedi la ya hillu li rajulin uja lalli ya zabaga an yi farrika bai na tsanaini na gasa guba game da shi na illa bai zini ma sai bai ya dayi sai bai ban bayi gada sun zagu ba shi shai bazawa game da shi ma da gada ta ci aka mawa zaman ko ga wani mai wayar yawo ma ji bai yi zini ya zagu ba baya ko yi ziniya zaini mini abaya da guba wa maza wadda bukata zaini wayi zini zai wai ba zabe ne busu ko bai wayi zini wa mawagan lewa ne bai zaka zai ko bai ganda ta cin haka maza wa bana mu jiwa ga wawa wa wayi zini bai zo mbin fedun tsoye yayi daji da gada haka kawai ma ba tu da mini ladabiyan mu'amala ne wuga ga musulunci luyen doro gwana sahihun hadisin na tazo rawawa abu dawud man kunna abu dawud ga gobe الحديث التاسع والأربعون حديث يا أراتدين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقب عبد الله بن عباس صوت بيبوي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيغا يفندشي khutuba ngai agaga ya zawangiji ajawazi alkalamu ila nas ngai alkhutubatu je uza wangiji gagaya Iji fahimta ko alkhutubatu ci giyo talabul mar'atu min aliha wanda gi gwata ya mamaujo me wagiye yi mi ko gaben zage wasu talabul rajul almara me wawagin zage na yi mi na gai gan alkhitbatu bai kasrai bato bai don mai ce oh, gina gangan ya zawon gizi ji zawon gizi wazi don ga nabi sallallahu alaihi wasallam ba na bi mana wa'azana un bai jin wazi fakal mini wazi ubo ya nufe gan yi fogana ga inna allah ta'ala kataba alaikumul hajja so cina na latuna wọn aji laje kpakata ti yabo kataba bi mana waje ba kin don ga kutiba alaikum siyam na bi mana kutiba bi mana furida idi fa inda mun jin ka kayan roto pa ngala larauci ya cabai kai idi fa inda waga mai tula larauci kataba ya katubu wa go kago mun laje kiyan kpakata ti yabo fakama al'akrawu bunu abi sahaba ne ga akrawu ya gina habi su nufi na kingi waro fakalu fegan ga fi kulle amin ya rasulallah ba kwe ya ndoro gabo alaji ya je kwakata ti wo ga ifilo ya wato ci soko qala annabi fe ga law kuntu hala wajabat da mi ga gaga e da mu ga je kwakata ti ebo amma ishi tukwe o alamar jinacin alhaji marra ɓakaɓoyin haji zuniga wuyo eto ajilu zuniga lau aje ɓakata ta yabo fama zada zandoro gabe iye ajilu lo ta tiye na nona lo aji zugu ba jin aji zugu ta jin zugu ne koyi na gana fahuwa ta tawwa'un na fila ce a guyawo kun wajibi kan gabe wai wajibi cani sahihun rawahun nasa'iyun hadisi wani tazo al'imam nasa'i alhadisul amsun hadisiyan arataci an abi hurairata radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله man وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وتبوأت من الجنة منزلا حسن رواه الترمذي abu huraira to ci be boyu yuga ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga kide man ada maridan zandoro na galla misalu bata ta ci da dauba na aw zara akhan lahu fillah ko la ziyara lo ba yegiu allah akbar wula ziyara lo ya misalo ba ya giwu musulmi filla umma lolo ji bai na wa da biyu na ba lolo butsoci na gagun na ijin waje ziyara na ya gi min da ya gi min na aa dai ya giwu musulmi wato na tsoce ya kuke ba da nan doce wani to ya gbaye mama daga ya bobe wajiya dan gibo daga dan ya wode wulo bo tsocho unji na waga wanje commissioner pam sek na minister na bo ti waga zando ce saba zai yi una amma yadda ni waga waga yegi wi ko ya yawun ka zanje indo cina kan ga wala ni ya ziyara lo ba wa diyo gabu da abuja wa ne kwa teyu waga accountant ne ba kaza wa ne ko ga director ba kaza wa ne waje gabana waje ciyaman ai a lan wulo na da wani gacha wani sabawa ngole na jiki ha filaya na ji filaya na fi duniya ko ndudu da ishe gubo da kwani wuga jiya mutu contract ko watun yawin wọ́n lè gwaku ekpo siyasa ga ilaza diya iri iri jo gọ́mìnà ń gwamnanci gama la zai sokon wadana wadda ga yadda ko fi sauta ton zagi na jiwo peliyana wadda ya yi ne na zai sokon wadana waja a ganda hali ne ya tuwa adana kpata ni dede labi ade abi ade obe oyin ndo to gwamga nga be je bochi wa sere la ilaha yi fi ndị ga-eji ewu dalagwa paya wani afe na ije da fitina ije da fitina ngana za ndoro ga ije da na da fitina wala sai zai so kwatsa na wallahi talla e gwere na ja gan be so na eje wula jilozo e be to tun e e wu waza ngamula e zaga je zaku addu'a mai dai bukata wani e bona e farko e gwan so yi ije ishe cike bai tun ka ta tako to ba san shi yawo waza ne wọn waza a tsoga ke bai ba A abin wọn fushi yi kaka a dai waga waje ka zabe mucin ya kuwa na mawadai rana a cin ya wani sau gaji kaza ne sau gaji kaza zakan gawa fi lafiya kallo ba san shi ya dai to man na je walo na ewe yutin yako sokwaki umri aw zara akhan lahu fillah ko la ziyara lo ba yegi wei yegi ne ga abu da mujina ma ke wa bai kawai ina re yegi wa musulmi to na ma ke ba bai wani to na ma ke ba bai wani na da humunadin ga zai chai ngai malaika mala'ika ni mala'ika su kujo a fe gangan bai zanne na lami saloba ba ta tace ko la ziyara loba ya giyu musulmi e ba so ce wannan a fe gawa ga tibuta wajin yi wa ba mamshaka idan e wa dage wa tabawata min aljannati manzila akika wai bai ci bai da mini aljanna ye ci ba tsaye kawai da mini aljanna bi ziyara nan wala walatin ya dare ko ke ga yo e mi saba tan ta cha alkhairi da bare iga zo zo bi wani ma iga zo bi wani ma mbu da de mbu e fuboyo e fuerebo e jitibo idi ji kokari wani ayeba wani azuba kaza de wani asibito ji kokari fi de wa alkhairin nan ga wange mala'ika na je gabe zai je lotun da ne su kujan shiga wuyi hadisin na darjuri hasanin a turmida ce ga gobe alhadisul hadi wal khamsun hadisiya arata benici an kilda ta tabini hambal daga bakil da ya gyan hambal radiyallahu anhu su kube bayu yuqalu gan أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم ببا تشيسكو صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ما قدبوبو ولم أسلم مقدبوبو نما ولم أسلم مجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في قبوين قال ارجي أجبان fakul wadda gagan assalamu alaikum a adakul aminci sakulu shuyo ganda na gai katuna nabi muhammadu wukil da to ya gin hambal na bago ya gi ko zaye ka na gada ka tawa babu sallama na na gai ba wuna wato alayu na da da azuma bezo wani zando ce la ganda bezo ce ji sallama ko zando ce mai laye kwace bezo ce ji ga gafara ni za shi na kwai jira wani to gafara to sallama fata da mawayo wala ganda wala ganda ba za ba umai ke wuga ga waga sallama je wadai dama gana re waga wudi ga a ada hul mi ganda sai waga waga e ngala qur'anu ji shara yi suratu nur waga waga waga keje a keje e wani wa wato izini wonga ngala bema e bo alinu da inin kan gana wani bai ga ku ta ce halin da ce sura da na kan wa ku da ba bai yi miwi dole hali na ji kwato gwai na wa gada da suna hadisin na sahihu yau hadisa abu dawud gan bai a tarmizi al hadisu sani wal hamsun hadisi ya arata bai gube ci an Umar بن أبي salama radiyallahu الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه البخاري ومسلم daga ba umar ya gya abu salama wato shube bai yi wuga ga shi sako sallallahu alaihi wasallam ga kiri ya gula ga ya wagi bagin ya wanda ba sammillah gaga bismillah wa kul bi yaminik gishi e ga gi wa kul bi gwagwalo yin wa kul mimma yalika wa mogiye yita gada giya zando chima wa ga giyen gici be wato zanna shi bai ganda wato su o ma gwadan kafa kwata zanna shi ma bai na kan ake na kafa wuce. Wai wasa ku na kwata da mini ladabiya yan gici gewa na nabi muhammadu wu sahabu jina wuce hatta musulmi kwata rawahu al-bukhari wa muslim الحديث الثالث والخمسون bai katun ya gike ni na na na ga ba soko hadisi ya rata bai ci. an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب daga ba abu sa'id al-khudri so cube bayuyu ga ci sako sallallahu alaihi wasallam na ha anin nafhi fi sharab annabi nahu na ya befe fiye fincina shayi noipa kwen fincin doci wana ofe befe fiye misi ebu fiye ku. annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam annafi fi shara hadisun na imam turmizi gobe darju mai hassan mago ebe fefi shaya ji fahimta ku a fata yi fiye ku ko a jiki yan kendo kenci ya da jin alaka ko guba fe ji fi doji to n ga ole kwata ekpawe na laa wọn ba fe na amma ga be fe fiu ma ga be fe fiu ma unji ba wa gi cha chi ga lugwa musu lo fe yi fa inda ko wuga to le wa wuga be wagi ko be ndo ci wa lawan lo fe be ko sai be madan ga gun otu na <laughs> o ga kure ji ci wuga mutu a lo fe be ti amma ga be fe mi fiu ma unji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ya wugwa ga wujin kawai yana nabi ata a ya yi ji bayani ya yi na gafe su ya yi yan lafiya na kan kwace na allahu akbar su kwace illa na da gala anabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam kin da mai kina disu je kwata wa daga ba daga ba ji ganwai shishishin wa ga kwata yana je gbadana su kwajin foro gugan wa ma anil hawa in huwa illa wahayun yuha ngalam ga ala innama utitul qur'ana wa mithlahu ma ishi tukweyo esatu akika twarabe qur'ani wa mithlahu ma'ahu twene ido juna ki do shi qur'ano hadisi kendo qur'anu yi wayina a caga hadisi wasu yi daga bazo shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo e lagan shi ya hadisi zozo ga nan na yi hadisi ba ya da mm ci wani waga ya ki na aya ji na ga oga ya hadisa ngala ga waga alkur'anu wa sunna e ga mu ya ni yani alkur'anu wa sunna e ga alkur'anu thumma sunna a a wen ke ba ke e zanne da kan doci ukun sha dini hadisi bo ma biya wa be qur'anu wa kan doci qur'anu bo wa biyo wa biya hadisi ba ndo ce to na qur'anu na hadisi ga ke tiwe ya wa ngala e ga be o jiya wa ga sai ga ga qur'anu wa gwas be zo kan ga ya jisu mm kan doci wa di qur'anu ba sunna ga bo wa di amma ga wallahi hadisin na wallahi kendo na wallahi qur'anu na alhamdulillah sallah gusuna yaji na bai di inji sunna ga ba sunna gabo Kuran da ji share ya yi ga yaji sallah amma zai lauwi ya wa magaga sunnan na ya ci ga wajin gutsu faina ko wajin su ba raka guba kendo na hadisi wuna wajin zuru raka guni kendo hadisi wuna ga wani ube qur'anu wa a go sallah wai a go sallah waya gurgudu ne bana social barku bai ga cin mishi da sakufa gan bai saku albarku da zuriya yi jau wani da ilimi ba wani da arziki ba ta yi ragani bai lafiya na kan kwace ta zade ciji bai ne zai ja mace bai ba ya yi fiya asibiti wani suku ya sauki tsoci ya sauki gwargwado na yi ya zaba yi na suku bi tsoci bi mun na jifin ko tsoci wani suku ogunya tsoci ogunya ya iso na kenan suku a zuba yi tsoci a zuba yi kan doro ya kai ga kuna suku bora yi gan bai kalmata shahada سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك